Litinin Litinin 16 ga watan Satumba shekara ta 2019 kuna tare da sashen Hausa na studio Kalangu ga labarin tare da Hawa Usman ga muhimman kanunsu. cikin ƙauyen garin mai yaƙi mata da yara na dab da ɗaukar cututtuka dalilin sharuwan da ke gudana za ku ji ɗan majalisar dokokin kwaminikin da ƙarin bayani. A kowace shekara kudaden karatu na karuwa a ƙasar Nijar, ko ne dalili amsar tare da daraktan makarantun sakandare masu zaman kansu. A ƙarshen labarun da yake yau muna ranar Litinin za ku ji yadda ake kare hakkokin yara idan aka taka su a jamhuriyar Nijar. a cikin rahoton namu na musamman kan 'yancin ɗan adam. Masaron barkan mu da sake saduwa. Har yanzu tsugunne ba ta ƙare ma mata da yara da ke ci gaba da shan ruwan da ke gudana a cikin ƙauyen garin mai yaƙi kwaminikin Abala a jihar Talabiri ba. a cewar ɗan majalisar dokoki bubakar umaru wannan matan da yaran na cikin hatsarin daukan cututtuka ya kuma ƙara da cewa gonakai 180 ne ruwa ya cinye ga dai firarsu da asumana shina ruwan ya rage gudu amma tun da kwaruka sun cika yana ruwan yana ci gaba da mamaye gona inda ruwan na biya wurin da ake noma haci ne yanzu misali an kai gona ɗari tamanin wanda sun lalace kuma hacin ne ya kai inda eh, ɗan lokaci kaɗan za a ci. mata da yaran musamman sun na fuskantar barazana ta rashin lahiya ko kun samu misali na kamuwa da rashin lahiya. wannan gari na garin mai yaƙi da suka bar garin su wannan wanda ke zauwa shine suke sha na aika ma wata mission da suka kai suka diba suka hira da su wata mace ta gaya musu cewa da yanzu su abinda an a tsardane su shine yara sun hare gudana dangance da wannan ruwa da su sha saboda ruwa ne lalatacce har yanzu dai gwamnati dai da masu hannu da shi ba su ce komi ba mun kai takardu ko ina muna jira insha Allah muna sa ran cikin satin ga gwamnati zai yi wa insha Allah da shi da masu hannu da shi jiya an kai ruwa wallahi ban yi kwana ba saboda ina ganin tausayin na mutanen wani hali suke ciki tunda ba daki ga su cikin cewa ga sauro babu ruwa na kwarai ana ci gaba da mai da wa'inda ruwa suka ma ambaliya da dalilin batsewar kogin isa a sabon mazaunin nasu mai suna gamo sunan wani jami'in sojoji na kasar mali da ya yi gudun hijira wani lokaci a yamai a ranar tara ga watan satumba iyalai 122 ne suka halarci mazaunin nasu a cewar gwamnan jihar yamai isa ka hassan karanta wasu iyalai 50 ne kuma za su isa a yau da maraicin ga dai firar su da maryama jallo kanda Tawagar ma'aikata na da'ira da waɗansu na jiha suna aiki bisa tantance mutanen da suka rasa mazauninsu da aka kai a wuri na wucin gadi. Muna tsammani nan da zuwa maraice za mu kawo waɗansu iyalai hamsin waɗanda za su yi jimilla ga baki ɗaya iyalai ɗari da saba'in da biyu. Za mu ci gaba da tantancewa saboda akwai waɗanda ba su zo da wuri ba aka tantance su. Ra'ayin ya bambata eh haka ne saboda mu ma muna jira mun rubuta wa gwamnati ta ba mu wani adadi na cimaka. Muna kira ga ƙungiyoyi masu hannu da shuni. Akwai isassun ruwa, an baiwa gwamnati inji na wuta. Muna jira ma'aikata na jiha masu kula da makamashi da su samar da fitilu na wuta. Tsarin nan na ilimi da horo da ake kira NEXA na Plan Niger ya zo ƙarshe. bayan ya kwashe shekaru bakwai da aka girka shi gwamnatin kasar amurka ta hanyar kungiyar dai e su ne suka saka kuɗi zunzurutu miliyar shida domin tafiyar da aikin da gurin nashi shine kara karfafa ma gwamnatin kasar nijar kwarin gwiwa bangaren al'amuran ilimi da horo wakilin kungiyar pearl niger paul fanyon ya mamar ya majin lokan da ƙarin bayani Yau har ya kai fiye da shekara bakwai da aka shiga zartar da Frozen Next a kan zubin jari da ya jiɗinci fiye da miliyan goma sha uku na kuɗin dola kwatankwacin miliyar shida kuɗin sefa. A tsawon wannan lokaci aikin da aka zartas ya ba da damar taimakawa da kyautata samun shigar da yara a makaranta bale ma ɗiya mata da ma kyaukyawar ilmantarwa da kuma ƙarfafa nau'in al'ummomin tun daga tushe. Ɗaliban sun haɓakar da iliminsu fannin karantawa fiye da kaso 20 bisa ɗari na ɗalibai na ajin sefe na nuna ƙoƙarin iya karantawa da fahimtar rawaitar da suka karanta a harshen gida cikin aji na sefe. Amintar tsarin tafiyar da aikin da malaman da kuma shugabannin makarantun suka yi ya ƙara kyautata ɗaukar darussa a cikin kalasoshi mayar da hankali sosai da amfanin makarantar boko ga ɗiya mata. Shugabannin makarantun na ma maganar somawar ganin cika alkawalin uwayen yaran. A kowace shekara kudaden karatu na yara karuwa suke yi a cikin makarantu da jami'o'i na ƙasa. wannan kuma na ƙara ma uwaye wani nauyi na daban a cewar daraktan makarantun sakandare masu zaman kansu wannan ƙare karen suna da nasaba ne da ayar doka mai lamba sifili daya tamanin da biyu ta bakwai ga watan oktoba shekara ta dubu dari tara da goma tara da bakwai wadda ta yi tsokaci kan kudaden horo a cikin makarantu masu zaman kansu mai dawaki buhari ya jajanta kan wannan al'amarin a cikin firarsu da musa hassan Ƙarin farashin kuɗin makaranta ko wace shekara dama ce da masu makarantun boko suka samu. A waɗansu takardu da aka rattabawa hannu bakwai ga watan Oktoba na bakwai. wanda haɗin gwiwa ne tsakanin ofishin minista mai kula da makarantu da ƙananan makarantu. A lokacin da suka sakawa masu makarantun boko ragamar tsaida kuɗin makarantu yadda suke so. Shugabanni masu makarantun boko masu zaman kansu su suna abin da suke so bai kamata ba idan aka yi la'akari da halin matsin tattalin arziki da ƙasar Nijar take ciki. Mafita ɗaya ce a sake bitar takardun. Da zarar ba a yi bitar takardun ba, mu ba ma iya hana su ƙara kuɗin. Amma idan aka yi bitar takardun, to a nan ina tabbatar da cewa ana iya saka tsari a cikin al'amari. daga sha uku zuwa sha hudu ga watan satumba shekara 2019 wagadugu babban birnin kasar burkina faso ya karbi babban zaman taron shugabanni da gwamnatoci na kasashen yawo wanda ya ba da ƙarhi kan yaƙi da ta'addanci. An ɗauki alkawulla da dama a cikinsu za a mai da hankali kan ƙara ma juna sani a fannoni daban-daban. A watan Disamba mai zuwa akwai tsarin nan na musamman wanda zai wakana tsawon shekaru biyar masu zuwa daga shekara 2020 zuwa 2024 wanda zai kumshi miliyar ɗaya na dala don yaƙi da ta'addanci. wannan tsarin zai mai da hankali kan bangarori guda takwas da suka hada da musayar husa'o'i a cikin kokowar da ta'addanci sannan kuma da musayar shawarwari tsakanin kasashe da kuma ba da horo sannan kuma da kayayyaki na aiki tsakanin kasashen na yawo. Ƙungiyar Alternative Espace Citoyen ta tsara wani babban zaman taro a ranar 13 ga watan Satumba a Difa zuwa ga mata 100 kan batun tsaro. Ƙalubalen da yake haddasawa a bangaren rayuwa ganin wato 'yancin mata da kuma al'amuran da suka shahi kiwon lafiya da sauransu. Musa can girbin magatakarda na kungiyar Alternative Espace Citoyen ya malawan buka karin bayani. Mata za su duba su gani waɗanne ayyuka ne za su yi a matsayinsu na mata wakilan al'umma domin kare haƙoƙin mata a cikin halin da akwai musgunawa ga mata saboda a cikin tashin hankali kowa ya san mata su ne suke wahala. Bayan wannan kuma mata suna iya yin waɗansu tsare-tsare domin ganin menene mafita akan wannan rikici. ce suna iya tsara waɗansu tattaunawa da sauransu kenan akwai buƙatar a yi kira ga waɗanda suke iya yin wani abu ganin sun fi wahala kwarai kenan suna da niyya na ganin abubuwa sun canza sai a dama da su matsawar hamada da wasu tabi'u na jama'a sun sa an kwashe wasu raƙuman daji goma daga ƙauyen kure zuwa ƙauyen gadabeji da ke cikin jihar maraɗi yau watanni goma kenan da aka maida su dabbobin sun soma sabawa da sabon gurin nasu inda suke samun kulawa daga jama'a da gwamnati da kuma masu bincike a cewar kononel mamman sanusi dan fatsima mai kula da dajin na gadabeji komi na tafiya yadda ya kamata a cikin firarsu da adamu umaru ya kai wajen wata goma da aka kama musu waɗannan raƙuman daji suna nan cikin ƙoshin lahiya suna nan suna rayuwarsu ba tare da an tsangwama masu ba kuma mutane da ke kewaye gare su suna ba mu haɗin kai suna ba mu goyon ba wajen tattalin su har fara samun ɗalibai masu zuwa suna koyan aiki a cikin wannan furmi mun samu ɗalibai daga jami'ar maraɗi jami'ar tawa da jami'a ta difa da kuma wata jami'a mata faraku a ƙasar benin duka sun zo don su aiki ne bisa gare su kenan sai mu ce alhamdulillahi bukata ta biya a kimiyyance wannan biyan bukata ne da ya zamanto bisa harkar karatu da bisa harkar yawon buɗe ido muna nan muna neman mu ƙara bin shi ga hali yanzu dai duka mutane wanda ke kewaye da wanda ya zo yana son ya je ganin su muna zuwa mu kai shi ya leko don saboda mutane su gane da muhimmancin su. Idan harkar firma ta mai da hankali ka mazunawar da ake maɗiya mata, wannan shi ne madubin zaman taron farko na wasannin mata kan fina-finai da zaya zauwa ƙarshe gobe a kwatano ƙasar Benin. A cewar Aisha Maki ɗaya daga cikin masu tsare-tsaren fina-finai a Nijar. da ta kasance a wajen taron wannan tsari ne na kasar benin cewa da ikirar benin domin bunƙasa ayyukan mata masu aikin fim ƙadai dai su da rahilatu sumana Sako ne da ke magana kai tsaye ko ta wata hanya bisa kan abin da ya shafi musgunawa da kuma batun jinshi ko musgunawa ga 'yan aiki ko musgunawa da mata ke yi ga mata ko musgunawar da maza ke yi ga mata da kuma musgunawa a cikin aikin sinema. Yaya musgunawar nan take ba a bayyane ba take kuma ba a nune ba take tana kan duk bakin magana kuma tana wanzuwa cikin kwakwalwa kai mata a hankali da harbarta gaba ɗaya. gaskiya ne gargajiya ce akwai walwala a ciki ta hakan ana iya wayar da kai a nan an samu sa hannun dukan mata na sinema da gargajiya akwai jarumai da kenan akwai 'yan tiyatir akwai 'yan jarida akwai masu tsara fim da kuma masu saka jari ni kadai ce 'yan nijar da ta halarta a matsayin mambar da ke tantance wannan gasar muna da amazon biyar a cikin wannan gasar tunda tukwicin ma sunan shi amazon akwai amazon kin babban tukwici da kuma amazon kin takaitaccen shiri da kuma amazon zunkin rubutu. A yanzu kuma sai rahoton namu na musamman, ƙasar Nijar ta ƙunshi dokoki da ke kare hakkokin yara haka zalika idan aka toye hakkin na yara masu ƙasa da shekara goma sha takwas akwai gurare na musamman da ya kamata a kai ƙara wannan wuraren sun ne ma'aikatar da ke kula da shari'ar ƙananan yara masu ƙasa da shekaru sha takwas da ƙungiyoyi masu zaman kansu da kwamiti na da'irori da ke kare hakokin na yara ga dai shugaban kungiyar haɗin gwiwar ƙungiyoyin fararen fulla masu kare hakokin yara siddiku musa da ƙarin bayani a cikin firarsu da bilkisu hamidu A ƙasar Nijar, kotun shari'an yara da ƙungiyoyi masu zaman kansu don kare inkin yara, balle ma wa'anda an ka take inkinsu. Mu saurare Sidiku Musa Shirin doka na farko mai kare 'yancin yara shine kundin tsarin mulkin ƙasa da ya bada shaidar 'yanci ga babba haka ga yaro akwai siyasar ƙasa ga batun kare yara da ke daidaita dukkan ababuwan da suka danganci da kariyar yara akwai tsarin siyasar ƙasa ga kariya shari'ar yara matasa wannan ta fuskar ƙasa ne ta fuskar tsakanin yankin ƙasashe akwai usular nafiyar afirka ga batun yanci da samun kyautawar rayuwa ta yara ta fuskar ƙasa da ƙasa kuma akwai yarjejeniyar ƙasashen duniya ga batun yancin yara wadda ke ɗauke da shika-shikan sharuɗan da aka ƙara traditionnel. Wa'anne inki ne yara ke da su? Akwai abin da muke ce ma muhimman ka'idodi. Na farko maganar nunawa yara bambanci. Yaro ta kowace irin kabila ya fito, yaran da yake yi ko launin fatar jikinsa ko irin addininsa tun daga aikuwar shi har zuwa ƙasa ga shekara goma sha takwas. An ɗauke su yara ne. Ka'ida ta biyu ita ce duk abin da gwamnati ƙananan hukumomi ko masu hannu da shuni za su yi su kula da cin moriyar da yaro ya waje gaba ya samu ma'ana duk wani tsarin da za a aiwatar ya kasance an yi amfani da kulawa da yara ka'ida na uku shine girkin kyaukyawar yanayi da yaro zai rayu ya bunƙasa cikin kwanciyar hankali ka'ida ta hudu batun halartar yara duk abin da za a aiwatar ya kasance an dama da su a kan su ne dukkan sauran maganar yancin yara su karataya misali yanci ga tabbatancin shaida akwai yancin samun ilmantarwa yancin samun kiwon lafiya yancin samun ciyarwa da kuma yancin samun samun kariya don kar a samu yaran da za su fuskanci yarbuwa da ake yi ma kalmar yaran bisa rariya yaran kaza ko kaza. Wane ake tuntuɓa idan an take inkin yara? Harabar kotunan kula da batun yara ake tuntuɓa. Yau akwai ƙungiyoyi masu zaman kansu da ke fafutuka ga samun 'yancin yara. Akwai ma'aikatun aikin ba da ilimi da horo da ake ce ma A cikin kwamin akwai akwai ma'aikatun lamuran da suka shafi jama'a da ma kwamitotin kwamin masu kula da kariya da makamanci. Nan da muka zo karshen labarin na sashen Hausa mu huta lafiya.